Duk wanda ya yi rubutun karya bisa hada-hada kasuwanci ko banki ko rubutawa ta kansa da kansa zai fuskanci hukuncin kasu na wata shida zuwa shekara biyar. Duk wanda da gangan ya yi amfani da takardun karya shi ma zai fuskanci hukunci iri guda. Tamkar ya yi rubutun karya ne. Duk wanda a sake ya yi amfani da takardu mai rubutun karya da bayanan ba su cika ba ko ba daidai ba zai fuskanci hukuncin kasu na wata shida zuwa shekara uku da biyan tara ta shika hamsin zuwa shika ɗari biyar. Ɗaukar niyyar rubutun takardar ƙarya mutum zai fuskanci hukunci guda na yin laihin rubutawa ƙarya. Waɗanne ƙarin hukunci ne aka yi tanadi a yayin da alkali ya tabbatar da mutum yana da laifi. la Takamaimancin laihin rubutun ƙarya shine ba ku samu yanayin sassaucin hukunci ko sakin talala da zaran an tabbatar da kun yi laihin tilas ne sai kun yi zaman kasu banda kasu kundin shari'a ya tanada wasu hukunci-hukunci. da za su biyo baya da tare da za a zuba bai manin ƙasa kuma ƙarin hukuncin nan za su karya yadda ɗan kasancin ku gaba ɗaya ko wasu daga ciki da duk wanda ya yi laihi sun jibinci zubar da ɗanki na yin aiki har kora daga gwamnati da wanda aka hukunta duk lokacin da aka hukunta ku da laihin rubutun ƙarya kenan ba za ku yi aikin gwamnati ba za a hana muku yin zaɓe ko a zaɓe ku a shimilke zuwa ga duk wani yanki na 'yan ƙasa ko na siyasa ko samun wata galar yabo. Miye tasiri na rasa ƴancin ɗan ƙasanci da na siyasa ga wanda aka yankewa hukunci? Ba za ku iya zaɓe ba, ba za ku iya zama ɗan takara ba, kuma ba za ku iya samun galar yabo wadda gwamnati ke bayar. Ba ku da hurumin rantsuwa ko shaida ko zama a matsayin shahararre duk wasu lamura da ke gabata a zaman shari'a ko da ba da wasu 'yan ƙanƙanan bayanai ne saboda ba ku zama abun dogara ba. Ba za ku iya shiga taron shawarar iyali ba, zama wakilin wani illa na iyan cikin ku ko bisa rayuwar da za ku yi cikin iyalin ku. A shawarar iyali ba ku iya zama wakili in dai har an tabbatar kun yi laifin rubutun ƙarya. Duk wanda aka shi shaida ya yi laifin rubutun karya ba zai iya samun izinin riƙe makami ba ba zai iya zama shugaba ba ko mai mallakar wata makaranta ba zai iya ba da karatu ba ba zai iya kasancewa mai sa ido mushe ko profesa mutuna ya salwanta rayuwarsa ya rasa wata makoma